انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ilaihi turja'un ba wani abu kuke bauta mawa ba ya komo shirkai face gumakan da ba sa amfanarwa ko cutarwa kuma ƙirƙirar ƙarya kuke yi yayin da kuke riya cancantar su da bauta lalle waɗanda kuke bauta mawa koma bayan Allah ba su da ikon azurta ku ballantana su azurta ku don haka ku nemi arziki a wurin Allah kawai domin shi mai azurtawa ne kuma ku bauta masa shi kadai ku gode masa kan abin da ya muku na ni'imar arziki zuwa gare shi shi kaɗai za a mayar da ku ranar alkiyama don hisabi da sakamako ba zuwa ga gumakanku ba.